na rantse da Allah ya gidan to Allah ya sa kan shi ya fi alheri Allah ya sa kan shi ya fi alheri to me zan ci kana ganin matan ba za ta yi yaji ba za ka rarrashe ta ba to ni ba kono ma za ta yadda ake cikin jin garin nan ne na gawana munafiki dariya ma kake yi ko a haka fuska ta take wallahi dariya kake yau na san ka ne yanzu mu je in tarar muke mashin ko mashin mm. ban gama abin da ban gama abin da zan faɗa ba to fa na rantse kuma ni yaji ka kuskura ka zo gidanmu sai na sa don ungon musamman mugun duka ba matsala ba matsala insha Allah kuma kuma ka biya ni kuɗi na nake bin ka kafin na tafi to nawa ne dubu ɗaya ne ka biya ni abu to gashi barin baki dubu biyu gashi na ƙara miki ɗari biyu ba za ka ce na dawo ba na me a'a ke da zaki tafi kuma ki dawo ki yi me ba inda zan je wallahi sai dai mu mutu a gidan nan eh? inda zan je kin fasa tafiya